dandalin VOA. Assalamu alaikum. Ganin cewa zaben 2015 ya karato jami'u sai kokarin jan ra'ayin jama'a suke yi domin su jifa musu ƙuri'a. Our political opponents will use every means intimidation, false accusation, hostile media and more. don kagara da abokan hamayyar mu suka yi na samun mulki za su yi amfani da kowace kafa ta tsoritarwa kage da amfani da kafafen labarai yan gaza gani da sauransu kada ku biye musu yanzu shugaba jonathan a kalamansa na kamfe don zaben 2015 it is encouraging that the situation is improving a and by the grace of elections will be conducted in all states of the federation abu ne mai sanya kwarin gwiwa yadda lamuran tsaro suka dan inganta kuma in Allah ya yarda za a yi zaɓe a dukkan jihohin Najeriya in ji shugaba Jonathan. Ita ma uwar gidan shugaban Patience Jonathan ta fito karara ta mayar da martani ga kalaman da aka alakanta da ɗan takarar adawa Janar Buhari da ke cewa in ya samu nasarar lashe zaɓe zai soke ofishin uwar gidan shugaban ƙasa. to go Ba za mu zaɓi duk wani wanda yake son mu koma madafi don dafa abinci ba, da aka kowa ya mara wa shugaba Jonathan baya. To vote for Ebele Su nasu ɓangaren magoya bayan canji zuwa gwamnatin adawa irin su sanata Danjuma Goje na ganin jam'iyya mai mulki ke da hanyoyin razanarwa ko takurawa adawa. Saboda haka ni ina ganin abin zan cewa sai don mutanen pdp su tausayawa talakawan najeriya musamman mu mutanen arewa wanda tattalin arzikinmu ya lalace ake walakanta mu wanda kuma yanzu mai girma janar buhari ya fito don ya cice mu cici najeriya kada su kawo mana cikas a wannan abu ai wannan kwaba a wancan karo shekarun kudu da suka wuce ga dai abin da muka gani wasu muni inda nake magana lokacin da ya wannan kwaban har gida an fafasa sai lami da kuma zato a matsayinsa mai shekaru yawa ya koyi darasi bai koyi darasi ba saboda haka ina kira gare shi idan ba zai fito ya goyi bayan janar buhari ba to kada ya bata janar buhari janar buhari mutum ne mai gaskiya mai niyan kawo canji canji mai amfani wanda zai taimaka wa jama'a wanda zai fidda mu cikin halin kaka da muka samu kanmu a yanzu a Najeriya. 'Yan takarar sabbin jam'iyyun adawa ma na nuna tabarmarsu na da fadin daukar waɗanda suka kasa samun adalcin manyan jam'iyyu a nasu ra'ayin kuma suna hango nasara. barista kabiru dodo shine dan takarar gwamnan taraba na jam'iyyar pdm ba na daukan jam'iyya karama ko babba zan ba ku misali jihar kano da jihar kaduna su ne manyan jihohi a arewacin najeriya 1979 duk wayannan jihohin guda biyu PRP ta ci zabe wanda ake gani karamar jam'iyya ce dan takara da kuka kawo shine mafi muhimmanci don ya kamata da a ce girman jam'iyya ne da Kano da Kaduna NPN su ci shin ko dai siyasar Najeriya ta zama kowa ya kamo kifi gorarsa in dai karfi na ga mai kiba ne pdp da apc ke da ta goma shi amma in aka bi ta raina kama komai ma na iya faruwa nasiru da mali kayan murar amurka daga abuja nigeria. tun farkon wannan shekaran kawo yanzu rayuka da dama ne suka salwanta sakamakon fadace-fadace a wasu sassan kudancin jihar taraba rikicin da kan rikidewan lokaci ya zama na kabilanci ko na addini makaddashin gwamnan jihar sani abubakar alladi a wani mataki na kawo karshen rikice-rikice ya sa ya gana da sarakunan jihar a dai ganawar tasa da sarakunan mukaddashin gwamnan ya barazan ɗaukar mataki akan duk waɗanda ke da hannu a rikice-rikicen da ake samu a jihar zama da muka yi da ni da su na gaya musu idan muka ce za mu dogara ne kawai ga 'yan sanda ko sojoji biyan bukata fa ba zai biya ba mu sauwaka ma kanmu mu sauwaka kuma ma gwamnati mu faɗi gaskiya ma junanmu ta wurin faɗin gaskiya ne za mu samu zaman lafiya amma idan akwai akwai rashin gaskiya ba za a samu zaman lafiya ba mutane da suka muka tabbatar mugayen iri ne sarakuna su tabbatar su fit da su su mika ma jami'an tsaro amma idan jami'an tsaro ne za su je sarakuna su yi shiru akwai mugayen mutane ba za a iya bayyana su ba to abinda muke fama ba za mu samu saukin shi ba to sai dai kuma ga sarakuna iyayen al'umma irin su mai martaba sarkin mummai alhaji ado adamu mazan na biyu wanda ke cikin tawagar sarakunan ya ce lokaci ya yi da al'umman taraba za su koyi zaman tare an lafiya su yi hakuri da juna babu abin da ya rage duniya nan babu komai a cikin taban da hakuri yau ko lokaci yayi ko lokaci bai ba in dai lokacin mutuwan ka ya fa dole zaka mutu ko kana da lafiya ko baka da lafiya ko kana da gida ko kana hanya in lokacin ka ya zaka mutu ai hakuri rai dinnan na ubangiji ne yayi ka shi yayi ne shi ya san dalilin da ya kai kuma shi ya san dalilin da ya ne ban da hakkin taba ka ban da kuma haki baka da hakkin da kai zaka taba ne to haka mu hakuri da juna kawai mu zanna lafiya saboda mu Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na mura Amurka daga Jalingo a Najeriya coach in Newcastle Alan Pedro yana kintsa kayansa domin zuwa kungiyar kwallon kafa ta Crystal Palace bayan da kungiyoyin biyu suka amince akan diyar da za a biya. Tun shekarar 2010 da goma ne Pedro ke kula da kungiyar Newcastle a yanzu haka shine coach ɗin da ya fi kowane dadewa amma ana sa ran cewa shi zai maye gurbin neil warnock na crystal palace ko da yake crystal palace na daidai rukunin komawa mataki na baya ita ko newcastle ita ce ta goma a teburin ƙungiyar ta crystal palace ce ta nemi zawarcin pedro domin maye gurbin warnock a matsayin mai kula da club din ga newcastle kuwa duk wanda aka ɗauka zai maye gurbin alan pedro to zai aiki a irin yanayin da pedro ya yi ne na tsuki bakin aljihu ba kamar yadda ake fataka a wasu ƙungiyoyi ba dandalin voa ku sha'afa da cewar ana jin dandalin VOA ne a wayoyinku na salula da kwamfutar hannu. Kada a motsa ko ina za mu tsunduma cikin ƙasar Hausa domin jin waƙoƙi na zamani. or die. I am a I boss. No surrender, no regret. mai daki ɗakin gaba ya iro. Mai ɗakin gaba ya iro. Yara za ni birnin daula don in gano uwa na. ce ka san ya ita ta. Mai ɗakin gabas ya iro. Mai ɗakin gabas kin kyauta. Mai ɗakin gabas ya iro. Ga mata sharma ai daula. Mai ɗakin gabas ya iro. Ga mata sharma ai daula. Mai ɗakin gabas ya iro. Mai ɗakin gabas ya iro. Bali wannan ko ina mulki ce ɗiyar sarki yin filanin ya? Mai ɗakin gabas ya iro. ba filatanin birni ne ko ba filatanin daji ne da tsohon keke malikin su. Mai dakin gaba da Duk ba filatanin duniyan na ko na dawa zuwa kan birni duk baban keke ibon su. Mai dakin gaba da Bale kuma yan filanin ne mai daula. Mai ɗakin gaba Ga shi uban ta sarki ne shi kana mijin ta sarki ne shi. Mai ɗakin gaba Mai ɗakin gaba Mai ɗakin gaba Kai kwata ina kaje mulki ne ga shi uban ta sarki ne shi kana mijin ta sarki daula. Mai ɗakin gaba Makana mijin ta sarki daula. Mai ɗakin gaba ina je ka muhammadu ya yalo mai ɗakin gabar ya shiro mai ɗakin gabar ya shiro ina je ka muhammadu ya yalo mai ɗakin gabar ya shiro mai ɗakin gabar ya shiro bahilla can gida da na daji da tsohon kike su. mai ɗakin gabar ya shiro da yanda ya ce da su sun yadda mai ɗakin gabar ya shiro da yanda ya ce da su sun yadda na na gusun da alewa ina ta bi da kuwa ɗaki na. Mai ɗakin gaba da Sun ce sai ka koma daula nan a gidan bashar ma'i daula. Mai ɗakin gaba da Lallan sai na sauka a daula nan na ishe uwa ɗaki na. Mai ɗakin gaba da A nan na ishe uwa ɗaki na nan a gidan bashar ma'i daula. Mai ɗakin gaba da iro mai ɗakin gabas ya iro. Mai ɗakin gabas ya iro. Ta ce gari guna mai shata. Kana ta ba da dawaki can kyauta cikin fillanci ta ce ga saniya ka ita ta. Mai ɗakin gabas ya iro. Mai ɗaki ta ce ga saniya ka ita ta. Mai ɗakin gabas ya iro. To mai ɗakin gabas ke kyauta. Mai ɗakin gabas ya iro. Ni dai ba ni kukan mu kwana kiɗa muna waƙan mu mai ɗakin gaba na zaune. Mai ɗakin gaba ya yi Ga mai ɗakin gaba na zaune. Mai ɗakin gaba ya yi Kuma mai ɗakin gaba na zaune kan ga bashar ma'i daula. Mai ɗakin gaba ya yi Ka san ba ni kukan komai mai ɗakin gaba na zaune kan ga bashar ma'i daula. Mai ɗakin abinci ga kurɗi nan ga sutura a bani dawaki mai ɗakin gabace zaune kan nan ga bashar na zaune. Mai ɗakin gaba ya yi ro. Adam Musa bashar ma yi daula. Mai ɗakin gaba ya yi ro. Ga mata bashar ma yi daula. Mai ɗakin gaba ya yi ro. Gwagwadiyar sarkin filanin Nijar. Mai ɗakin gaba ya yi ro. Gwagwadiyar sarkin filanin Nijar. Mai ɗakin birnin daura da inga na uwan ɗaki na. Mai ɗakin gaba ya yi ro. Kai yara zani birnin daura mai shata uwa ta ina can. Mai ɗakin gaba ya yi ro. Ban man sha ta uwa ta na can kannan har uba na na can. Mai ɗakin gaba ya yi ro. Ba mai ɗakin gaba ya yi ro kannan ga bashar ma'i daura. Mai ɗakin gaba ya yi ro. Mata karnaka ki maza da.

Allah kai ne ne daula dan yin shi uwa ta kina. Mai dagen da Ya za in in uwa ta kina. Mai in gano har in gano uwa ta dina. Mai dagen gaba da Kwacha mai ka ba da dawaki kana ka ba da manyan riga haka saniya aikata. Haka saniya aikata. Kabiyan mu Kaduna birnin gwamna da da ta bani mota a fijo. Kabiyan mu Kaduna birnin gwamna da da ta bani mota a fijo. Kabiyan mu Kaduna birnin gwamna da da ta bani mota a fijo. ake yin gabar tare da dandalin VOA. Shin yara Allah na nan haba yara manyan gobe, yan yara ku bi ma iyaye, ku bi malaman makaranta irin haka Allah ke so. Haba yara manyan gobe, shin yara in mu ne yau, to yara ku ne gobe, haba yara manyan gobe. Up. kaba yara Allah rana to gara ku taka yara kuma gara ku tafa yara ku bi malaman makaranta yan yara ku bi ma iyaye ku lura da aiki mai kyau ku lura da aiki mai kyau irin haka Allah ke so yan yara manyan gobe ah, yara Allah rana yan yara manyan gobe yan yara yara ku je makaranta kun ga irin haka Allah ke so yan yara ku bi ma iyaye ku bi malaman makaranta to irin haka Allah ke so kwai ci gaba mai amfani kwai ci gaba mai amfani kwasan inganci mai kyau har kwasan aiki mai kyau kun girma idan kun yadda yan yara manyan gobe haba yara Allah na nan yan yara Allah na nan haba yara manyan gobe Kai yara ku bi ma iyaye, ku malaman makaranta kun ga irin haka Allah ke so, in yara manyan gobe, shin yara in mu ne yau, to yara ku ne gobe, ba yara Allah nana, ba yara, haba yara, ba yara manyan gobe, ba yara in mu ne yau, to yara ku ne gobe, ku lura da wannan kalma kan yan yara manyan gobe. gobe saba yara Allah nana ga yara manyan gobe saba yara Allah nana ga yara manyan gobe. Yara ku bi ma iyaye don kwasan aiki mai kyau, ku sadu da inganci don ku sadu da girma mai kyau. Ku sadu da halin kirki yara ku dinga biyayya kun ga irin haka Allah ke so. Yara ku dinga biyayya kun ga irin haka Allah ke so. Ga yara manyan gobe. I'm in the music. I'm a been in music, my God blessing me. I'm a been in music, my God blessing me. I'm protect me, I go enemies. Go them, go them, go enemies. My pants, let me see your hands up. Everybody body, let me see your hands up. Let me see your hands up. Let me see your hands up. Go see your